Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma 19,31,49,60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi sunana sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau sha hudu ga watan Afrilun shekarar 2019. sakatan harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce al'ummar kasar venezuela ta riga ta dawo daga rake shugaba nicolas maduro da gwamnatinsa yana mai jaddada cewa jama'a kasar sun fito karara sun bayyana masa matsayarsu yayin wata hira da ya yi da murya amurka a lokacin ziyarar da ya kai kasar paraguay a jiya asabar babban jami'in diplomasiyan na amurka ya ce zaben da shugaba maduro ya lashe wanda da shi yake takamar jan ragaman mulkin kasar zaɓe ne da aka tafka magudi yana mai cewa ƙasashen duniya hamsin da hudu sun amince da jagoran 'yan adawa wan guaido a matsayin shugaban wucin gadi na ƙasar ta venezuela pompeo ya kuma zargi maduro da yin amfani da rasha da cuba da kuma china wacce ya ce tana baiwa jami'an ƙasashen yankin kudancin amurka cin hanci domin samun biyan bukatun kanta uh, China's uh, trade activities often are deeply connected to their national security mission there. Uh, ya ce irin harkokin kasuwancin da china ke yi a yankin kudancin amurka na da babbar alaka da manufofin tsaron ƙasarta da burinsu na bunƙasa fannin ƙere ƙerensu su a na zamani da kuma satar fasaha pompeo ya ƙara da cewa amurka na da burin ta ga china ta ci gaba amma ba ta bin irin wannan tafarki ba sabon jagoran gwamnatin soji na wucin gadi a sudan ya ce yana da cikakkiyar aniyar mika mulki ga gwamnatin farar hula nan da shekaru biyu masu zuwa sannan ya ce an soke dokar hana zirga-zirga da aka saka a baya laftanan janar abdul fatah burhan ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na farko ga 'yan ƙasar ta sudan wanda aka watsa ta kafa talabijin inda har ya bada umarnin a sake dukkanin fursunonin siyasa da aka tsare a zamanin mulkin haɓararren shugaba umar al-bashir ɗaukan waɗannan matakai alamu ne da ke nuni da cewa zanga-zangar da masu rajin kare da mulkin demokuraɗiyya suka yi na ƙara kassara ƙarfin ikon rundunar sojin ƙasar ta sudan mai arzikin man fetur sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban sashen tattara bayanan sirrin ƙasar salah abdallah muhammad saleh ya yi murabus daga mukaminsa a jiya asabar a kuma ranar juma'a ne ministan tsaron ƙasar manjo janar awad muhammad ahmed ibn auf ya sauka daga mukaminsa na shugaban gwamnatin wucin gadi bayan da ya kwashe kwana guda kacal akan mukamin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce faɗan da ake ci gaba da gubzawa a wajen birnin tripoli inda rautanni ke cewa ana amfani da manyan makamai ya haddasa mutuwar fararen hula goma sha bakwai da wasu jami'an lafiya uku health partners have verified 17 civilian casualties so far with seven fatalities. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric Kere yake tabbatar da aukuwar lamarin inda yace jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar fararen hula bakwai wato sha bakwai sannan wasu mutum bakwai sun samu munanan raunuka ciki har da jami'an lafiya. yayin da ke magana da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata da ya ce kusan mutum dubu goma sun fice daga gidajensu a yankunan da faɗan ya shafa sannan akwai bakin haure 1,500 da suka makale a wata cibiya da ake tsare da su wacce ita ma take yankin da faɗan ya barke ƙasar libya dai ta shiga yanayi na rudanin siyasa ne a shekarar 2011 wato tun bayan da aka hambarar da tsohon shugaban kasar marigayi mu'ammar gaddafi da ake mai kallon mai mulkin kama karya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti biyar. akalla masu zanga-zanga biyar aka kashe a jiya asabar a somalia yayin wani bore da ɗaruruwan matuƙa keke napep suka yi a mugadishu domin nuna fashin su kan kisan wani mambansu da kuma yadda aka rufe wasu hanyoyi a sassan birnin lamarin da suka ce ya hana su yin jigilar fasinja masu zanga-zangar sun yi ta kona tayin motoci suna furta kalaman ɓatanci ga jami'an tsaron gwamnati suna masu neman a yi musu adalci da barin su su samu walwala wajen gudanar da harkokinsu. su baya ga waɗannan da wato baya ga waɗanda suka rasa rayukansu akalla wasu mutum biyu daga cikin masu zanga-zangar sun jikkata a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa su babu da cikakken bayani kan ko 'yan sandan kwantar da tarzoma ne suka yi harbi cikin masu zanga-zangar ko kuma jami'an tsaro masu zaman kansu da ake kare kamfanoni da shagunan 'yan kasuwa ne suka yi harbin yayin da suke kokarin kare kayayyakin 'yan kasuwan. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan taɓo labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaɓen. Ni na Sura da Ma'ali Kaya zan gabatar. Jihar Kogi da Bayelsa ne jihohi na gaba da za a gudanar da zaben gwamna. Shugaba Buhari ke bin mu bashin mara baya bayan zaɓen 2019. In ji zaɓaɓɓen gwamnan Yobe kuma sakataren APC mai malabu ne. Mun fa mun yi amanna kotu za ta bi kadunmu kan sakamakon zaben shugaban Najeriya. In ji injiniya Buba Galadima. Mhm. Ban ce ina da kimanin naira tiriliyan ɗaya ba a matsayin dukiyata kafin a rantsar da ni. In ji zababben gwamna Muhammadu Inuwa ya haya. Ina ma za a daina sanya siyasa a rikicin zamfara a rungumi addu'a in ji Sheikh Abdullahi Balalau. Waɗannan da ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati kan abin da yake son gani a fadar Aso Rock bayan rantsuwa karo na biyu za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. yanzu dai zaben gwamnan kogi da bayelsa ne za a gudanar a ranar biyu ga watan nuwambar bana inda za a fito da jadawalin yadda zaben zai gudana a watan agusta hukumar zaɓe ta fito da bayanin daidai lokacin da take fito da wata sanarwar kuma da ta ce za ta yi bitar yadda zaben 2019 ya gudana ta bangaren nasara da kalubalen da aka samu jihohi biyun dai na cikin jihohi bakwai ne da zaben gwamnoninsu baya haɗe da na akasarin jihohi don yadda hukuncin kotu ya sauya wa'adin mulkin gwamnonin a lokacin babban zaben nan na bana an gudanar da zaɓe ne a jihohi 29 ga jihar bayelsa gwamna siriya ke dixon na pdp zai gama wa'adinsa na biyu inda hakan zai sa a nemi sabbin 'yan takara a jihar kogi kuma gwamna ya bello na apc ne zai nemi tazarce karo na biyu in ya samu tikitin takarar jam'iyyar tasa yanzu ma za a jira ga hukuncin kotu a zaben wasu jihohin da waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba suka shigar manyan 'yan jam'iyyar apc mai mulki na nanar cewa shugaba buhari ya ba da dama dimokuraɗiyya ta yi halinta a zaben da ya gabata zababben gwamnan yobe wanda kuma har ila yau shine sakataren apc mai mulki mai malabu ne ya ce shugaba buhari ke bin musamman ma al'ummar arewa maso gabas bashin mara baya wannan ko na faruwa ne bayan an ji canjar tsakanin apc da pdp inda kowace ta samu jihohi uku a cikin jihohi shida na yankin kamar mu arewa maso gabas mu ne shaidu akan maganar tsaro shi yasa an ka duba kuri'an jihar yobe da kuri'an jihar borno inda wannan maganar rashin tsaro ya addaba fiye da ko ina aka fito kwai da kwarkwata aka zaɓi shugaban muhammadu buhari aka zaɓi jam'iyyar apc to ya nuna ma cewa mun gamsu da abin da ake yi kuma mun samu sauki in ba don wannan sauki da aka samu ba ba daman ma a fito a yi zaɓen kaga wannan mun nuna duniya cewa mun gamsu da wannan tsari na tsaro da aka ɗauka da kuma sauki da aka samu cikin yadda Allah to kuma duk tsare-tsare na ci gaba da ayyuka da yake ta kowane fanni da kuma yadda duk bangaren ƙasar nan kudu arewa maso gabas da sauransu duk inda ka shiga kana ga ayyuka yana gudana a ƙarƙashin jago jagorancin shugaba muhammadu buhari wannan ya nuna ma cewa ya ba da shugabanci na tsohon shekaru hudu kuma insha allahu zai ba da shugabanci wanda duk dan najeriya zai alfahari da abin da ya zaba wannan kenan daga bangaren apc da ke cewa a gamu a kotu ga duk mai kalubalantar nasarar shugaba buhari inda bayanin ma ya fito daga ministan shari'a abubakar malami kakakin kamfen din pdp injiniya buba galadima ya ce suna da matukar kwarin gwiwa samun adalci a kotu buba galadima na magana ne inda ya watsi da duk abin da apc ke faɗa cewa zaben an yi shi bisa adalci shi buhari ya haƙura sau uku da yake zuwa kotu ko kuma ya taɓa buɗan baki ya yi wa wani mutum congratulation ya ci zaɓe me yasa mu kawai kuka raina Kundi na buwa galadima kullum sai ga kamar watakila rashin samun abun duniya ne musamman ma yake damun ka shi yasa kake dagewa kan wannan tafiyar. To in rashin abun duniya ne yake damuna yanzu ba mu muka ci gwamnati ba ko ba da ni aka kafa wannan gwamnati ba amma ma abin da nake so in gaya maka yau ya kamata in fasa kwai duk abin da wani zai zarge ni ina yi akan wannan gwamnati na yi linkin ba linkinsa akan gwamnatin obasanjo da yar aduwa da jonathan me yasa ba ku zage ni ba a lokacin kuma babu mukamin da ba su nuna min ba ba duk yadda ba su nuna min ba ban karba ba na tsaya abuba galadima na har yau har gobe ina kai in ina da rai domin a kubuto da 'yan najeriya daga abin da turawa ke kira brigandage na soja da sauran jami'an tsaro da ƙasa katsalandan ɗinsu a harkar zaɓe. In Allah yarda za mu bi duk yadda wannan shari'a za ta kaya daga kotun ɗaukaka ƙara wacce ita ce dama kotun farko ta sauraron ƙarar zaben shugaban ƙasa zuwa kotun koli kamar yadda aka saba. Mai zababben gwamna inuwar APC Muhammadu Inuwar Yahaya zai ce ne kan bayanan da aka yada a kafar yanar gizo da ke cewa ya ayyana dukiyarsa da ya mallaka da ta kusan kaiwa naira tiriliyan ɗaya? Ni ai ban ambata ba na farko kuma wanda ya faɗa ko ya yi hasashe ya faɗa wannan ya rige nasa in yi ne da manufa na alkhairi to Allah ya masa da alkhairi in ya yi ne da manufa na shari Allah ya masa da sharinsa amma ni ba ni da wannan dukiya da aka ambata kuma aini sananne ne a gombe kuma mutane za su iya kimanta menene allah ba ne sannan bisa sharaɗi ma ai sai an kai ga lokaci kowa zai bayyana dukiyarsa wudu wanda yake shakku sai kuma ya je ya duba amma dai ni ba ni da wannan ɗimbin arziki da aka ambata ina kuma fata allah ya bani ikon da yana sauke wannan haki domin in samu na da mutuncina allah kyauta masu sauraro kun ga daɗin ji daga bakin wanda aka yada labari a kansa kenan sai ka ga an bambanta babbaku da farfaru yanzu kuma ga bayanin shugaban jibir sheikh abdullahi balalau akan yadda mutane ke shari'i kan irin rikice-rikice da suka yi yawa a yankin arewa maso yamma musamman ma dai satar mutane fashi da makami da sauransu wanda akan kan kawo zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba sheikh abdullahi balalau ya ce maimakon sanya laifi ko aza laifi kan wani mai mukamin siyasa ko makamacin hakan ya dace a dage ga addu'a mun ga tasirin addu'a a kowane lokaci aka dukufa aka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ansawa dama ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka ina nake ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu kusa kuma yana ansa kiran duk mai kira addu'an duk mai addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni zan ansa muku ba ma don addu'a da kuke ba da Allah subhanahu ta'ala ba ruwan shi da ku saboda haka addu'a na da tasiri na da muhimmanci ba za mu gushe ba muna sake umurtan dukkan al'ummanmu a ko'ina da masallatanmu da makarantunmu da sauran dukkan majalis dinmu da ake karantarwa ina ƙara jan hankali har yanzu mu ƙara dukufa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsala ta jihar zabara Allah ya kawo ƙarshenta Allah ya kawo sauƙin lamarin hakanan abin da ke faruwa a arewa maso gabas allah ya kawo sauki babu abin da za mu yi fiye da addu'o'i kuma da ƙara jan hankalin hukumomi su matsa ƙaimi su ƙara ɗaukan mataki kan matakin da suke ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya babu shakka zaman lafiya yana da muhimmanci kuma kowa na da gudumawar da yake badawa gwamnati ta tsaya inda duk ta san ake ta'addanci ake abin da ba daidai ba ta hana sannan kuma al'umma jagorori talakawa da manya da ƙanana mu dage da addu'o'i Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya ina ƙara jan hankalin duk inda muke mu rungumi addu'a saboda mun ga tasirinsa fitowar malam Ahmad Suleiman daga hannun wa'annan kidnappers ya ƙara karantar da mu irin tasirin addu'o'i da yadda Allah ke gaggauta karɓan mu. to don me muke sanyi a gwiwa wurin ci gaba da addu'a mu ƙara dagewa Allah maɗaukakin sarki shi mana jagora Allah ya ansa mana mu. kuma ina kira ga dukkan waɗanda suke mai da lamuran zuwa ga siyasa san zaman lafiya ba sai an sanya mishi siyasa a ciki ba dole ne kowa yana bukatan wannan zaman lafiya shugaban kasa yana da haƙƙi a mishi da'a a mishi biyayya sannan kuma yana da haƙƙin ya tausaya wa al'umma wajibinsa ne ya tabbatar da cewa zaman lafiya ya gudana yana kira ga dukkan 'yan siyasa an yi siyasa lokaci ya gabata don allah don girman allah mu fuskanci abin da zai taimaka wa zaman lafiyan kasa kar mu siyasantar da abubuwa ta inda ake kokarin kau da su duk abin da ya kamata shugaba ya yi shi kuma muna kira gare shi ya yi don tabbatar da zaman lafiya don samun al'umma al'umma su ci moriyar wannan zaɓe da aka yi allah muna roƙonka ka sanya albarka cikin wannan ƙasa ka zanar da ƙasar mu lafiya kai mana jagora muna fata allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki a najeriya yanzu kuma ga ra'ayin tsohon ma'aikacin gwamnati tanko ibnu iya kan abin da yake sa ran gani in shugaba buhari ya sha rantsuwar kama aiki a wadi na biyu ai sauye-sauye ma ina ganin ba ma sai an faɗa mishi ba zama dole ni inda za a ji shawara na wannan karin kuma sai ya dan hautsina da matasa maganganun nan da ake cewa matasa an kakare su ba a yi da su kaza kaza to a hautsina wannan karin ya nuna ma duniya cewa to gashi dai na canza ba harin da ne da kuka sani ba kuma matasa ku zo lokacin ku ne dan sun taimaka wajen zaɓuɓɓukan nan da aka yi a zaben shi ma dai in particular saboda zan so ai da su ba za mu ce a aji tsofaffi ko da tawa gefe completely ba a'a a dan hautsina su kuma a rage musu karfi matasa da kuma tsakatsakin shekaru su ma su shigo mu ga irin nasu rawan da za su taka wasu na cewa da tsohuwar zuma kan yi magani waɗanda suka gajiya sun fi kwarewa wajen gudanar da aiki matasa yan sa za su zama masu karambani eh to ai shi yasa na ce ba kar a ce gaba daya za a aje waɗannan tsofaffin mutanen a hautsina amma ya kasance matasa da kuma tsakatsakin shekaru ya fi na waɗannan dattawan dan wal an ce da tsohon zuma ake magani waɗansu kuma sukan cewa da tsohon gini na beto amma bakar kuma cewa lokaci in kana da isassun kayan aiki kuma kana jin lalle ba shakka kana son ka yi gini irin na zamani ko na abin nan sai ka yi ainihin irin ginin zamanin ka aje na da can dan irin halin muwalati da ake ciki a yanzu ya fi irin na da ba ko da ko lokaci ne zamu ce zamu zauna mai ta bin abin da ke da da can ba a'a Allah shi ke zamani in aka canza zamani dole ya kasance ka canza kai abin da zamani ke so don ka zo daidai da jama'a akwai wasu mutane da ake kira kabal wasu suna zargin su suka hana shugaban yin aiki ka yadda akwai su in akwai su me kake so ka ga musu eh to bisa kan maganganun mutane kabal kabal kabal din nan waɗanda suka kewaye suka hana shi aiki akwai lokacin da aini mai ɗakin sa ta fito lokaci can take maganganu akwai wanda suka kewaye shi suka hana shi sikit waɗanda ba su da su aka yakin gwamnatin ba amma ya kasance suka zo su ne suke da komai da komai to idan har uwar gida Aisha za ta faɗi haka haka mu ba za mu yi gaddama ba to ala kullalin inda ya tabbata maganar ta haka ne cewa akwai su din suna nan to a gaskiya fi sabi ya kamata wannan karan su kuma aje su ai su ma sun yi nasu ai ne sun ci kanshi da su dan saboda in har suna nan din kuma lalle ba shakka sun taɓa mi ci gaban gwamnatin nan to fa idan bai nisa ta kanshi da su ba to tabbaci hakika za a ci gaba da tafiyan ne mu kuma ba haka za mu so mu ga wannan gwamnati ba dan alal hakikati mun ba da rayuwar mu mun jajirce mun tsaya mun tabbatar da cewa ya koma ba don wani abu don saboda ainihin ya kasance duk wani mai wanda zai kasance a kutun gwilo na ci gaban wannan gwamnati a aje shi gefe guda to kaga idan bai kakkaɓe su ba gaskiya bai mana adalci ba hausawa kan ce da mai kama kan kota ba sauraro da ra'ayin tanku iya muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman. A karan farko rahotanni sun bayyana cewa sama da shekaru biyar iyaye da kuma 'yan uwan babban 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka yi watsi da mummunar akidar ayyukan ta'addanci tare da miƙa wuya suka yi tozali da iyaye da sauran danginsu. An gudanar da ganawar ce a sansanin cibiya ta musamman da ke tsarkake halaye da tsatsauran ra'ayin mayakan Boko Haram da ke garin Malam Sidi a jihar Gombe. inda aka gayyato wasu daga cikin shekikan tubabin 'ya'yan ƙungiyar shirin ya hada hadda wanke musu kwakwalwa da tsarkake musu zukata daga tunanin ayyukan ta'addanci tare da koya musu sana'o'in dogaro da kai da farko ga abin da kwamandan sansanin ke cewa ni ne colonel beidi martins kwamandan ɗin drr camp da ke nan gombe Sardiyar shirin mai da wayan nan da muka kawo su nan kam don mu koya musu tarbiyya mai kyau da ayyuka na zaman rayuwa mun ga cewa in muka kai su ainihin eh, garuruwansu za mu samu damuwa don mutanen gari ba su samu fahimtar yaya aka yi da su aka dawo da su yanzu ba wannan shakkan ya sa mu kawo su su ga wani irin tarbiyya muka ba su a nan su su gani da kansu su koma su yi mutane a garuruwa bayani kamun mu maido su don su samu karba wayanda suke jeji gwamnati ta yi bayani gwamnati kuma ta yi ahuwa kan cewa duk wanda ya sauke makami za a karbe shi a kuma koya mishi tarbiyya mai kyau don ya bar halin da wayannan suke ciki gwamnati tana shirye da wannan a koyaushe amma duk wanda bai bari ba in aka kama shi a cikin wannan hali dole za a hukunta shi kuma a kai shi kurkuku abinda gwamnati ke ciki kenan malaman da suka koyar da tarbiyya ta farkin addini sun yi bayanin irin abubuwan da suka koyar domin kawar da mummunan tunani daga zukatansu. Daga cikin tsarin da muka yi mun yi selectin wasu ɗabi'u da suke lalata tarbiyya suna kawo fitintinu. Daga cikin ɗabi'un da ke kawo matsala mun lissafa musu kama akwai girman kai sannan kirkiran karya sannan cuta ko zalunci sannan kuma kuma wasu ɗabi'u waɗanda suke tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yadda da juna tsakanin juna wa juna na farko an karantar da su rikon amana an karantar da su girmama shugabanni da kuma ladabi da biyayya ga iyaye da kuma matsalolin duk wanda ke saba ma wannan sannan kuma an karantar da su faɗin gaskiya muhimmancin faɗin gaskiya sannan da zamantakewa da makwabta yaya take da yadda su ma aka ba su tarbiyya in Allah hitar da su su ma su tarbiyyantar da 'ya'yansu su zamo 'ya'ya na gari gwargwado abin da muke ciki kenan shi ma wakilin 'yan kungiyar boko haram din da suka yi watsi da ayyukan ta'addanci ya yi bayani kan irin alfanu da kuma abubuwan da aka fahimtar da su game da rayuwa ta gari. Gaskiya mun sun kanmu a wani halin da ba mun ne ba kuma ba wanda ya fi jarrabawa ba wanda ya kan karfin jarrabawa Allah ya jarabce mu kuma mun gode wa Allah da ya gane wannan abin da muke ba addini ba babanmu kakanmu ya ba da shawara kan cewa duk wanda yake cikin wannan hali ya san cewa ba addini ba ya fita kuka fita muna tsoro ko a kashe mu ko masira Kuka fita muka zo muka kawo kanmu wajen sojoji da su ne wanda muke yake da su amma su suka yi mana talafi da biyayya suka kawo mu jawabara da jawabara a kawo nan gidan mu gudu tare mu sira tare alhamdulillah wannan gidan ba za mu manta da shi ba har lahira an tabbatar da mu da dama wanda da ko izubi daya wallahi ba wanda zai ya karanta sai dai wanda dama ya yi karatu tukuna ya shiga amma mun zo gidan nan alhamdulillah mun yi karatu kamar ni har isu goma na yi da sanin uwa da uba da sana da muna jin sunan sabulu da basilin da mun a tiles cleaner yau wallahi ni ka kawo muka zan ya hada zan ya dogara da sana'an da na koya gidan nan sana'a kuma ba ɗaya ba ne ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba akwai welding akwai carpentering akwai babin salon akwai shoemaking da dama da cosmetology alhamdulillah wannan gida abun ya bore alhamdulillah zama makwabtaka wanda addinin ku daban da wanda addinin ku daya hakki guda uku duka malamai da dama an koya mana gidan nan sun zo nauyin mu dare da rana wallahi ko muna barci in ɗaya mu ya rashin lafiya za a doke mu a kawo mu asibiti a yi mana magani ko gidan mu bai wuce wannan ba amma abin alfahari ne da mu gode muku da Allah ya kawo ku nan gida domin mu kuka dawo ya mun gode muku Allah ya maida ku gidajen ku lafiya kuma ku ba da labari akan cewa kun zo kun tar da mu lafiya da tarbiyyar da kuka same mu haka ko yau Allah ya maida mu wajajen ku muna alfahari da wannan yayan mu na gidan nan da ya mana tarbiyya gode muku jazakumullahu khaira daga bisani mahaifansu sun bayyana jin daɗinsu dangane da irin kyawawan rayuwa da 'ya'yan nasu suka samu a sansanin. Aka diba yaranmu aka kawo zuwa nan, wai su duka sun dawo daga nan muna ji labarinsu, su ma ko suna ji labarinmu. Amma mun gode, mun gode mun Buhari, muna sharuwa muna shinto, mun gode mun Buhari. Ai suna buga mun bukata mu. ba waka na bukar ma fa lokon ma. kuma isalet yaro na wanda na yi gaji a ciki na ka hadu da shi kuma na hadu da shi mun gaisa na mun zauna mun hira da shi Na bayan shekara nawa bayan shekara biyar yau daga baya kuma na ji labarin cewa ka kwashe su an tafi da su jeji shi yaro ina da labari yana da lokacin da ya zo mai munguno suka yi saranda sun zo munguno na ji labari da kuma aka kwashe su aka kawo su giwa barak na ji labari akwai wanda muka karbe su a can bara don ya gansu da idan su landa muka karbe su ya ba labari cewa yaron fa ya zo aka kawo shi bara an kuma an kai shi gombe aka shi mutum ya bayan ya ban bayan irin koyarwar da aka yi musu kasan ba yaren sun riga sun gane cewa yanzu ko sun koma wajen iyayensu suna da sana abin suna da abu yi za su iya su rike kansu za su iya su zauna da jama'a lafiya za mu zauna tare da su ni sakon da zan yi ma wanda suke jeji allah sa sare su zo yadda wayansu in uwansu suka bari wannan abu suka zo cikin jama'a ga su nan sun zo kuma mun karbe su a hannu biyu su ma haka nan kuma su bari wannan abu su dawo cikin jama'a mu zauna lafiya tare. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sauraro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.